ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار yau goma sha takwas da wata ramadan na wannan shekara ta jira mai lamba dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu talatin da watan hudu miladiya wata april shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗai mun zo da yardar allah ta ci gaba da tafiyar alƙur'ani mai girma da suka samu gudanarwa kowane malaysiya da wannan masallacina na halittun da suke nan gaskiya da garin tudu a tarayyar najeriya allah ma da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi mana ce dan ba su ne da ina roƙon Allah ya duba wannan haɗuwa ta mun zo don saurara da samun mai girma da sanin sunan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu gyara alaƙar da ubangiji mu kyautata ƙaunar mu da biyayyanta da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ya koyi da shi Allah ta'ala ya kuma cikin suratul a'raf كما يجب من يا بني آدم قد أنزلنا إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani Adama wannan kulubi ne na tsaba kuma yana da cikin asalin kulubin maki kamar a ya ayyukan nasu Allah ya kira ‘ya'yan Adamu, Adamu nan dai da Allah ya halitta shi kamar da muka ji a farkon wannan tura kuma ya ɗaga darajar shi a kan sauran halittu wanda kuma wannan darajar take biye da ‘ya'yansa. Allah ta Allah ya ce ya bani Adam, ya kuma ya Adam, anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da tufani mun saukar muku da sutura yiwari sau'atikum wata za ta rufe tsaraikin ku haɗa ɗaya daga cikin ni'ima da ke bambanta ɗan adam da wanda ba shi ba Allah mun gode sannan warishan mun kuma saukar ku a ƙari an gane ku. bayan fitara ko kuma da ƙari shi ne duk abin da zai zan ado ne ga wannan fitara abin da zai zan kwalliya ne gare ko kuma abin da zai zan ƙari a kan larura larura ta fitara shi ne abin da zai rufe maka tsirai ya zan ba ku sai tsirara da abin da zai fito a kan wannan to shi ne rishar kaga kenan idan an sai suka shiga wata ake ce malin malin wata akalla ta kan kawwana daga tufafi guda uku akwai wando akwai yan ciki sannan akwai babbar wanda na a kai to idan kila abin karara bai ne ka ce to ne ya liba a ciki sai ka ce wannan wannan shi ne liba ko kuma ka hada da ya ciki din jamfa su biyun ka ce su ne liba ita babban rigar sai ta zama rigar ko kuma alkabba da ake dora ko rawani da ake dora ko kuma wani abu wanda yake tsari ne a kan sutura ta laruwa to shi ne rishin duka sai Allah ya ce ya tsaftar to shi ne an zanna shi sa ya ba da kafa ta karin ilimi daga malama. tun daga nan mai kare zai ce ma'anar shi kalakana kalakana an zanna ita kalakana inda kuma ba ruwan ma ya ake da su sai dai sama da sabkan da ruwa aka sai da jika cikin tsirai da za su fito sai a samu nau'in tsiran da da shi na a tsira da za ta rike tsirai domin kuma ya dogon wannan bayanin danna danna ko sai aka tafi kai tsaye zuwa ga tushen da ke samar da ni'imar da ake magana a kan. Mana ya ce, wa Allah na lafiya بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة من هاك المطر للقطن والكجان سيدي كمر بلا أفرق جلوة جلوة يبقى سوى سوى كتورة أو دبان ورد إذا أكي زري زري أكي ساقا كباش وكما كجان مولم نتفافي معصوب وتوكبري irin abubuwan da aka samu kuma ne daga tsarai ana cikin da su kamar daga ah, igiya ta rama ko irin ta yakuwa ko zobo ta suna da igiya ana samun igiya ta bukata cikin kuka da wasu itatuwa wasu da kuma gashin dabbobi wanda shi ma ana amfani da shi ta zaka abu ya bukata na rayuwa waɗansu ana kushin kushin da su da shawarar abubuwa waɗanda ɗan adam ke bukata duka ana kirgo a layi na sutura wa gaira wani wannan libasan su sha su libasa a sun bin janna mala yake cewa fafi din wanda ya kama da tufafin uwayen su guda biyu a aljanna adam da hawa lokacin da suke cikin wato kariya ta ubangiji hannu wa ara kafin su saba ma wancan umarni na Allah wannan kariyar kuma bauchi nemar ta kawo saboda sabo da suka yi daga nan kuma aka bauchi da dabarun su su za su na musamman da kuma da rai kamar da karga mun wannan bayani sai ma lai da wannan tufafin da su kuma kuke sawa yayi kama da irin wannan tufafin da su'adar da'awa suka yi ta sa sunan da su ne tsirai yuwari ne ya tsoro ki duniya sau'atu kula ana kiran al'aura sau'a sau'a abu mara kyau abu mai nuni saboda ba da daɗin gani kamar da bayani ruwa ma yi da damar jiki na siya ya ce warishan sai mai shan yin ce ruwa ma yi da damar jiki ko yadda damar jiki na siya shi ne abin da yake zama kawa yake zama ado daga cin tufafi ƙarshe Allah ya ce wa libasu takawa shi kuma tufafi na tsoron Allah ne tufafi na tsoron Allah shi kuma tsoron Allah ba ganin shi ake kamar yadda ake ganin tufafi na al'ada na rufe tsirai yanzu ga mu duka muna cikin tufafi ko kuma ya rufe mana tsirai su ma alhamdulillah muna cikin natsuwa da kwanciyar hankali da al'aurar mu a rufe take to shi libasu takawa shi ba ganin sa ake ba shi za shi aiki ne a kure shi za ma sai ba a yada zunsa ba a kan wancan tufafin shi sai aka ba shi matsayin shi daban wa su taqwa kuma shi tufafi na tsoron Allah wanda shi ne salih wa samtu hasan alladhi yajikum min al-haram shi libasu shi ne aiki na kwarai aiki na gari kullum idan an ce aiki ba sai aiki wanda zai sa shi ga obi su wahala ba kadai wanda za a ce kayan jini kayan kushar misali ko ga kacan ana ganin da tana aikata aiki irin wannan da ake cin aiki na kwarai ya hada da kudiri irin na zuci shi ne ma uwa ba, ba shi ne ma jagora da yan Allah la yanzu ila suwarikum wala ila ajsadikum ma yanzu ila ma fi qulubikum sura ka ikata da kalbiya to su ne jigo wajen samar da aiki na kwarai sannan kuma sai ya zo ya hada da ayyuka irin na harshe a zuka na harshe maganganu ne karatun qur'ani istighfar ayyala tasbihi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran irin wannan wato ayyuka wanda suke na harshe su ma suna cikin al'amalu salihah suna da cikin ayyuka na kwarai kuma suna da cikin abin da ke an sunan limamin takawa sannan kuma har zuwa irin aiki na gaba irin wanda idan ka kalli tsari irin na sallah wanda Allah ya shar'anta mana sau biyar a kwana da yi duka ta haɗa da waɗannan hukun ayyuka ɗin guda akwai aiki na zuci shine niyya da kalazinka da wata manufa ka fitar da ya kai fitar me kake nema wajen wanda kake nema wajen sa wannan duka kuɗi ne na zuci sannan ga tsayuwa aiki da na gabobi dukawa da tashi dukawa da tashi sannan ga aiki irin na harshe wanda ya haɗa da duka ga sabbara arma na zuwa wato sallama kan abin da ya shafi lafazi wanda ya haɗa da du'a wa istiftahi zuwa ga karatun wato ta'awuzi da basmala da fatiha da sura da kafarorin da kuke da tasbihohi da sauran abubuwan da shari'a ta shar'anta a gudanar a cikin sallah saboda ka sallah ita duk ta kunshi nau'o'in azkaru guda ku. sannan wa sunkin hakan da kuma tsari wanda yake kyakkyawa ka fito a yanayi na mumini kamuni datti da wanda ya san ya kamata wanda baya buɗe bakin da ya san asarar na hudu na ta tafiya musamman yana azumi azumi ba a so yana surutu ba a so yana daga murya ba a so yana hayaniya ba a so yana kowa ba a so yana damun mutane in har ta kama za ka yi magana ya zama zikiri ne ko ya zama wata nasiha ce cikin lafazi mai tafi ya biyu uku an gama su kuma a huta a ci gaba da ibadar Allah ba daidai bane ba a samu mai azumi yana kauri yana tsauri diya cikin mutane da suka mutane da kowa amma ya nasan ta yace ba kana yau sauni alaikum fala wala ya yasqaf wala ya yasqaf wa yansabahu ahad aw qatalahu falyakun inni sa'im inni sa'im inni sa'im sura ta azumi wato yana koyar da asimul hakan sunan da malamin ke wanda yana da cikin abin da aka fassara ne babu karbawa da shi wanda shi liban takawa shine allazi yaqikum min al-aba abin da zai ba ku kariya da tsaba kaga ya ma mun kuma mun da mu mai ne shi wannan jawabin da zai mu wato ya hana mu jin kunye suna a nan a rayuwar na muna da amfani yana da fa'ida kuma Allah ya umarce mu za mu je masallaci za mu je wurin ibadarsa kamar da aya na tafiya na nan gaba خذوا دينكم عند كل مسجد kawai shi ma yana da nashi amfani baya ga kare gudun kunne juna amma dai inda za a kwatanta amfanin da libasun jinnan wanda Allah ya saukar da shi da rishin a kwatanta da su da kuma libasun takawa babu shakka libasun takawa shine a ammu wa a'azam wa a'ala wa amfa Allah ta'ala ala wa a'ala haka kaga shi na karewa da yanzu azabar Allah zalika khairun haka wannan shi yafi min ittiba'i shaytan alladhi yaqulu an awratukum wannan shi yafi ku tsaya ku kirma mani iman nan da ke cikin wa'annan kafafi guda biyu ku gode wanda ya kuke shi maimakon ku je kuna bin shaytan mai dadin baki mai iya magana mai lallan shi amma da ƙarya dan ya halaka da kai ko kuma a wata fahimtar libasu takawa allazi yuwafiqu shari'ata abin da ake cewa liwa libasu takawa tufafi wanda ya zan na Allah idan an kashe azurin tufafin wanda muke iya gani masara ta bikin to shine tufafin da ya dace da shari'a kamar ga ba a yi tufafi yana jan ƙasa ba a yi ta wanzan ka wuce idan kawo ba an gane goma mala ya haramta kuma da kakkausar lafazi wani wuri in yana ta ma ja wazal ka'abai ne min al-izari ko kinnari wannan da kakkausar lafazi ne cikin tufafin da ya keta da idanuwan kawo biyu da ɗa namiji to abin da ya wuce nan to a wuta ba ana nufin an ji lahira sai a yanki daidai wani shi an saka shi wuta ba sai sai an janna ai ba laifin da tufafin ba ne laifin ka ne ke da kai da kai da wannan tufafin na har ma ya keta shari'a ko kuma ka tufafi wanda ba zai koya sarai ba musamman kuma ga mata su ma abin sai zama mai kauri kuma ya zama ya rike jikin su tun daga sama har ƙasa ko sallah suke koma sallah suke su saboda lazim ne a kan su tana hakki zuba ƙasa shi sa ma shari'a sai dai musu rangwame idan a tafiyar da suke yi sun tafi wuri mai najasa babu nasu ya ja najasa tafiyar ta yi kawo aka wuce wajen najasa aka yi tafiyar a inda babu najasa din to wancan wajen da babu najasan ya karkake najasar da tufafin nasu ya shafo lokacin su ke da cikin najasa domin ba son ransu bane ba su kai wannan sutura kai su kasa a aka shari'a ce ta umarci su ke su sutura har ta zuba kafa idan an fassara wannan libasu takawa a bangare na libasun da dari na farko to ana nufin tufafi wanda ya dace da shari'a sai zama shi ne da libasin takawa zalar khairun min saufin kuyala wannan shi ne ba alheri fiye da tufafi irin na masu nuna takama da nuna isa kamar yadda muka zinali da nan waɗansu da sunan addini sai kuma su nuna kamar su wato wasu ne daban wasu shafafu da mai kamar su dokar su daban saura da inda matsanci ya kai su zama wani a addini sun tara almajirai an cika gari ana jin sunan su daga wurare mabambanta to ya kamata mun sutura su mata bambanta da kowa ya aka sai su suna yin sutura alkyabba tana jan kaza manyan riguna suna jan kaza wannan ya saba mu shari'a ya saba mu da kana babban malami bajirin malami ko shugaban addini ba shi ke nuna kana da lafiyar kuma sai abin da ka dama ba a shari'ance Allah ya jami'ai mu ya sa mu dace alladhi yakshifu an al-kibri wanda manufar wayannan tufafin shine nuna girman kai kawai yana nuna shi ya'tazu ala an-nas yara kimata nafsihi ala ghairi yana ganin wato yana da wata falala akan waɗanda ba shi ba don haka a kiyaye wannan dokar ka tsaye ce da ta almajiranka babu wani dalili da ya nuna sai kayi wata shiga daban wannan shigar ta daban wai addini ne ya ba ka dama don kai an malamin su ko an kai an jagoran wannan babu dalili na shari'a ba wasu ya tsawiya irin wannan yana nuna mummunan tunani kawai na zuciyar mai yin haka halik wannan bayanin na izzar fitowar adam daga aljanna da kuma yadda wato tufafin ba ya zama ya rabu da shi a wanda lokaci da shi da matarsa saboda sun aikata abin da aka ana su aikatawa na cin wata isanya da kuma bayanin da ya biyo cewa shi aiki wannan wanda aka karanta mana yana da kamanceceniya da tufafi wajen sutura sutura al'aurar mai yi a duniya dukkan kanin su hako wayannan gabata domin ayatin lafi suna daga cikin ayoyin Allah suna da cikin dalilan da ke nuna kudura ta su fara mutara. ya sauka da ruwa ta sama ya fado kasa shi ruwan ya zo ya ji da kasa wadda ta bushe ta san da ta ke kace tana tashi idan shuka ta daga amma ta koma sanya, da zama sabuwa ta zama rayayya bayan ta ta mutu da bushewa sannan ya fito da tsirai a cikin daɗewar da tsiran suka yi fayoyin tsiran suka daɗe cikin bai sa sun lalace duniyar da sannan suna cikin zafin ƙasa ruwan sama ya ya bige su kuma sun bushe a lokacin ba su da laima amma kuma bai sa sun rufe ba Allah ta'ala ya kumbura su ya rayar da su kuma ya ɗaga su ya sa da ikonsa da kudurarsa suka yi tsoro kuma suka yunku har suka sami iko da ƙarfin daga ƙasar su yunkuro ta har ta da sama in saka wani ruwan da narke sai kasa su kuma za su kuskushe su tun lokacin ba su da ƙarfi amma ka duba irin matakan da Allah ya ɗaukar musu na tsaro suna da matuƙar rauni a wannan lokaci amma haka Allah ya ba su ikon kunkurawa su daga ƙasar har ta kuma ƙarshe su ne za su soji kuma ƙasar su koma ƙasa wannan duka yana nuna iko a iko na ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurarsa da iyawarsa da kamalarsa ga da nake kallo dama muna labari manya manya shi a mataki na wannan jihar ta mai albarka za su kawo mu wannan majalisi na mu ziyarar girmamawa da karfafa gwiwa muna yi masu kulale ba haka kuma zan dauka daga nan ni ga abin magana da inda suka cancanta don mu yadda tsarin zai gudana alhamdulillah أعوذ بالله إلا أن من الشيطان الرجيم shugaban loko na jihar da sai ya yi da ake kuma ba kuma sha Allah ya suna ya kawo kuma ba wani bayani da su domin su yi ne a cikin wani da Allah a da su wani lokacin a yanzu Allah mu da ya wani da da da da a jawabi na gaba wasu za mu rayu jawabi da ke shugaban kungiya na anar da karkamba na ainihin fara da karfi yanzu da sha a samu da ke shugaban

yi tare da ainihin mutafisa tare da agaji na jihar kuma ainihin kawar da wanda ta shi su ne suka zo da kawo da ziyara a wannan ainihin jeru domin su ga ainihin da ainihin aikin tasiri da tafiya a wannan lokacin da muna da da Allah subhanahu wa kuma samun wannan ziyara Allah su hajji wata lana da shi suka da baya kuma idan wannan ziyara su kawo mana da cikin sanadi ya gabata wa gare mu da su baki daya Allah su hajji wata lana da cikin da kan wannan da ake aiki da ake yi kuma ya ba mu nasara kada da cikin wannan wanda kuma yi Allah su hajji wata lana ya ba mu nasara kuma da cikin wani wani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصحابي الوالد القام شيء الأمر الرجل أولاده شيء ورده لا تقل بعد رجل على ربنا جاهد أبو غالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

saboda ku ga ku da a wannan tafiya ba ƙarfin mu bane ba ku bane ba ku bane muna da Allah Allah ya tsina bayin da ramansa sai bayin sai ba da bani saboda ka bace mu da Allah Allah ya ba mu da a wannan lokaci ba da aka haɗa lokacin ya fata ya ba mu iko ya Allah ka kautar da mu da malakin mu ya Allah ka ba mu da kai da a cikin wannan ka ba mu zaman lafiya kamun mana ziyara ta karfafawa shugaba alhaji abdullahi zigi wato na san shi sama da kowace akalla wajen shekaru ashirin haka a abuja kuma tun da na san shi na san shi inda yana ma'aikacin gwamnati dan boko amma dai tsakani da allah na san shi ta hanyar taimakon addinin musulunci idan lokaci wani dan wa abokin da'awa da muke da shi zariya marga ya abubakar zariya ya taba wato bani labarin sa bai san na san shi ba bai san shi ma ya san yana gaya min ya samu wani ma'aikaci a abuja mutumin kirki mai taimakon addini ya kamata mu daure wata mu je abuja mu ziyarci irin wa'annan mutanen kala-kala kuma a lokacin akwai wata munasaba ta wani neman taimako mai matukar muhimmanci alhamdulillah muka tafi cikin wayanda muka je dan mu ziyarce su akwai wani da shi ma wani kofar soja janar edi mamman lafiyan da gabara sannan sai ofishin shi alhaji abdullahi ko da muka shiga shi yana kokarin ya gabatar da ni kawai sai ya gama mun rubutu a can mun suna tinsin kuma kamar da ya gabatar da kansa kuka ji shi ne mataimakin shugaban agaji na ƙasa gaba ɗaya na biyu an gane ko saboda haka kaga dama su cikin ƙungiyar su ne masu tafiyar da ita a can sama kuma da yan matsaloli suka kunno kainan a jihar kebbi aka rasa mafita sai allah ya nuna shi a matsayin mafita allah shugabanninmu da suka yi wani taro a kaduna suka gayyato da officials din a matakin jihar da ke nan jihar ebi aka kira su daga can a nuna masu ƙarfin shugabanci da kuma mahimmancin jagora a cikin musulunci kuma haka suka tayi suka ɗan kuma suka tafi kaduna da suka je can sai aka ce to gaba ɗaya an sauke ku an dakatar da aikin ku yanzu mun ɗauki a sai ka kwamiti kuma ga shugaban su shine malam Abdullahi Diki Allah ta'ala ya mishi jagora ya masa gaba kuma nasarorin da ya ba mu alfishirin cewa an fara samun muna roƙon Allah ya tabbatar da su kuma ya sa su dore har lokacin da za a zo a yi zaɓe a tantance wane ne hakikanin tabbataccen yardajjen zaɓaɓɓen karɓaɓɓen shugaba na kungiyar jama'a su za su zama wasu suna a nan da kadi. Allah ta ta'ala ya mai jagora ba ta hannu da ba ta raba lokaci ba ina da mun ke karshen fassarar da alaran karanta ko ko da sauran wani ɗaya to a da a shugaban da alaran kafa ko da da yau da wannan majalisi na tafsiri wanda aka fara da wannan a

gida lafiya اللهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينفع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا بوليان آدم إذن دي وإنت مطلوب إنك على أكثر بعيد الشيء آية كذبات لا كشيء لك أبيتي لا يفتنن كل شيطان kada ku kuskura ku yi sakaci shaitan ya fitine ku kar ku bari shaitan ya ya bashe ku kamar yadda sunan shi shaitan din yanzu ya canza saboda kangarewa da ya gidi yanzu an rufe kiran sunan shi na iblis an ba shi sunan shi na mukamin da ya samu sabo na la'anta daga ubangiji shi ne shaitan kakku kuskura ku yi sakaci shaidan ya tashe ku daga hanya Mana na tattabi ku kakku bi shaidan ba tukkan domin idan kun bi shi za ku shiga cikin fitina fa yau kori da kun min ni'imata rabbikum in zai fitar ku daga ni'imar ubangiji shi ko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta ku ne dan ku ci moriyar rahama ta duniya da lahira ne ta duniya da lahira haka duk abin da ya ga in kun aikata yanzu zai iya sa ku rasa wata ni'imar to yana muku gashi har Allah ya buga misali da abin da ya faru bayan da kuma ayyukan adam da ya yace kama an kharaja abawaykum min aljanna kama da dai shi iblis din shedan shine ya san sanadin fitowar iyayenku daga aljanna yanzu hanhuma kuma yana sanci yana kafile yana fiske musu tufafinsu aka ce yanzu annazar akwai shayi bi kowa an gane ko kuma wasura a fiske abu cikin nuna ƙarfi kuma cikin sauri ya ga nuna tamkar haka iblis ya yi ma'adar da hawa lokacin da yake tukan su babu kunya babu rubun asiri ya rufe musu al'aura wani su zai ganin al'aurar wani a wannan lokaci ga su ce umarni ko shawara ko kunya ta hannun liyu ya huma ga ati ma dan ya nuna muku tsare su ne nuna muku alawa ku shi Inna hu shi ba shedan shi iblis shi uban aljannu malamai na ta manzilar iblis a cikin aljannu kamar manzilar adamu ne a cikin mutum shi ne tushensu kamar da mu kuma adam mu ke tushen kaga tun farko ma in alfahari za a yi mu kenan wa yadda muka tsoro jikin ka iri din an gane ko sitin irin sel din tushen annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah kaga muna da kyakkyawan asali muna da kyakkyawan su ko aljanu tushensu asalinsu tsiransu iblis ne la'anannan allah kan kangararren allah ne babban albarka kaga in ma tinkawun za a yi da kujiya mu yan adam a za mu alfahari muna da kyakkyawan kuma ba kamar su ba amma da yake addinin allah ba gado ba ne ko da gado ne ai da iya don zama irin shi

kaga munin tushe ya ke mummunan uba bai hana a samu ɗan ƙwarai da ne game da kuma nagartar uba ba ta hana kuma ya samu mugun ta annabi nuhu ya samu mugun ta azara ya samu kyakkyawan a kawai kyakkyawan ma annabi musul a zance mafi eh, nagarta ba azara shi ne mahaifin ibrahim allah ta'ala ala wa na'am to kuma wannan kyakkyawan asali da muka samu Allah ma ya ƙara bayyana mana shi a suratul Isra'i Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا هذا نسبة جواز الحكومة سوى jimillar ‘ya'yan Adamu suna da wani karamci a jikuluwarsu da musulmansu da wadda ba musulmansu ba, shi ya sa wato sai ya zama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana daraja ɗan adam. ya haɗa ɗan adam ya zalunci ya gaji ranka kai a matsayin ka na musulmi kar kai zalunci zalunci nan ko da a kan kafiri ba a yi dafa ka zalunci ko da kafiri ne da 'yan adam sun riri ta wannan karamci da Allah ya ba su da sun zauna lafiya da ba su fitintunu da rikimu da yi da jajin da kafirci da fitsara da shaidanci, da azabibanci wanda ke kai su ga mahalaka da baki ba kuma wannan irin wato mutuntawa ta ka jine na yan adam ya zama tsararru akwai nau'in jine rai guda hudu wanda dukkan su tsararru ne Allah ya hana a taba su Allah ya hana a zubar su cikin wayannan mutane ko jine nau'i hudu na Allah ya haramta a zubar da su abin mamaki abin sha'awa uku daga cikin su duk kafirai ne ba musulmi bane ba amma Allah ya yi doka ce kar a kashe cikin hudun ɗaya ne kaɗai musulmi dama musulmi abin ne sanar ne jinin mu ne ko ina da su zama ya riga ya yi bayani ya ce jinainai na yayan adam tsararru ne tun ba da ɗayan abubuwa wato uku ba suna nan musulmi suke ne tsararru ne duk wanda ya zan musulmi jininsu tsararre ne in ba ya yi ɗayan abubuwa guda uku ba ko dai ya kashe wani ita na ganganci kaga ya sabbaba shi ma a kashe shi ko ya rija ya bar addinin musulunci ya sabbaba a kashe shi ko ya yi zina alhali ya taɓa yin aure in an kama shi da shaidu wannan ya halatta jinin kansa a kaji kenan musulmi gaba ɗaya shi dama ba ja an yadda rarre ne jininsa ramu an gane ko musulun akul musulmi to su wane ne nau'in nau'in kafirai guda uku wanda shari'ar musulunci ta tsare jinin su ta hana a kashe su farko akwai kafirin amana wanda aka yi yarjejeniya da su babu faɗa tsakaninku da musulmi duk wannan wanda yake kafiri a wancan shiyar wanda aka yi yarjejeniya da shugabanninsu da mu musulmi to taɓa shi kashe shi da kowane irin musulmi da za a kawo a ne nan haram ga shi kuma yana kafirci kafirin amana ke kun ji kafiri samfuri ɗaya kafiri samfuri na biyu shine kafirin da ya yi gudun hijira gudun ya tsira da ranka daga can cikin ‘yan uwansa ya ko ƙasar su ya faɗo ƙasar ku ko musulmi ya ce ku ba shi kariya ya ce ku ba shi tsaro ya ce ku rufa mai asiri a shi bai na kafin ba amma kuma haramun ne mu kashe shi wajibi ne ku bashi kula wanda yake nema ku bashi mafakar siyasa shine wa in ahadun min al-mushrikin nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'man idan kula ta yanayi ya canza kwanciyar hankali ta zo ya bukaci zai koma gida a rasa har bakin boda kuma kar a taɓa mai wani mazurai ko wani canjin wuta ko wani da zai nuna akwai nau'in tirsatawa wayan musulunta a ah, shi musulunci ba karfakar ba ake ba in kai karfakar ba mutum ya musulunta ya karfakar karfa musulunci bai shiga zuciya shi ba an yi aikin banza a shigo cikin kare ya ta munafunci ya ta maka ta'addanci tun da zuciya shi ba ta karfa addinin ba shi sa ma za a kira su din ba a cikin sa mutum ya shiga addinin wanda kafiri tamfiri na biyu na ukun da aka haramta shi gaba da kashe shi kafirin fagen daga ana bijin buga ana kai hari suna kawo hari wataƙila musulmi sun samu nasara ko galaba an kusa a kai su ƙarshe gina sai suka ɗaga tutar zaman lafiya kar ku ce idan sun ga mun kuma kare su ne mun haɓa da su kina nan ma za a kare ba ya dama a lokacin sai ku saba ma Allah kun gane hikimar musulunci kun haka masu aibata musulunci da cewa wai addinin zubar da jini ne sharri ne kage ne yarfa ne kawai fatanci ne amma addinin musulunci addinin salama ne addini ne wanda yake kare ƴaƴansa ya kare bare ma gaba ɗaya yanzu fagen da ba ake suna kashe mu kuna kashewa suna tsara mu muna tsara kuna kawo ne suna kaiwa can me suka gani me suka gani sai suka daga tutar zaman lafiya sai aka ce a saurare su وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إن سكر كنت أزونا لاجئة كيما كنت أزمن لاجئة. karkace game da na faɗa da zu ai ba a yadda ba mun kusa kare su ne mu ƙara sa kawai ƙasa ta zama ta musulmi a zauna lafiya mu da sharrin su a da aka saurare suka ce muna so a dakatar da yaki to to muna saurare a dakatar da yaki kan me muna so a bari sai nan da rana wata yau sannan a zo a ci gaba ko a bari sai nan da wata guda a zo a ci gaba ko sai bayan wata uku a zo a ci gaba kaga abun ya kama da ƙarin renin waya wato mu saurara muku dai ku ƙara shiri kenan su kuma ƙara yawa kila su ƙara yau gayya wallahi duk da haka Allah ya ce a saurare su wa in yuridu an yakada'uka fa inna hasbaka Allah يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. kaji Allah ya ce in ma nufi suke ziyaudare ka fa inna Allah kai ma'ishin ka Allah kuma shi maka dokar ya ce ka to ka in Allah ya zama ba kunya ba Allah ba zai maka shigo shigo ba gabi ba kuma ma dai ha'incin za su yi ba yanzu ka fara wa in yuridu an yakada uka ko wa in yuridu khiyanataka faqad kanu Allah min qabl fa amkana min in ma to suke su maka yaudara to sun kasa yunkurin su ma Allah yaudara shi yana ga gama ganin su ce wato su ne bayan Allah masu bin dokar Allah a can baya a wani lokaci da ya gabata kafiran sun yi kokarin su nuna yaudara dan su ka'ince su su biyo da bayan gida su musu kisan kiyaye amma kuma fa amkana min sai Allah ya samu dama a kan don haka shi abin da ake so da musulmi shine bin dokar Allah kuma duk wannan wahala da suke ci da kuma da tsaro wallahi tallahi dokar Allah sai kuke bin ta sama sama wallahi ba ba azuci galibi muke Allah idan azuci bil hakki muke addinin nan wallahi Allah ba zai kunyata mu ya ana mu da da zaman lafiya ba shekara da shekaru abubuwa kullum sai ci gaba suke shi ne ke rushe a cikin zukatan yawancin san duniya ko ko duniya maka rahe don kama ko idan san duniya da gudun mutuwa yau mutane su, to shi kenan sai Allah ya tsallaka abokan gaba ta hanyoyi daban-daban wasu ma abin da kai ci da mafi bakin ciki da sunan addinin za a zo ta karkashe kuɗi ta karkashe ta kafu ba ta al'amarin ku ta ba kafu ba mata amma dai komai yana da ƙarshe kuma Allah ya haramta mana ɗebe kamna daga samun rahama da taimakon sa saboda haka mu ci gaba da sa rai da kada mu ba kauna da ɗauki da gudunmuwa ta Ubangiji da kuma kawo a yanzu da rajina, insha Allah muna tare da Allah kuma Allah yana tare da bayansa na kwarai da gudu gudunmuwarsa da haka Allah ta ta'ala ya na tsada zuwa ga kuma wanda wadatacce zaman lafiya raba mu da wani hali mawuyaci da muke ciki da kwakwasar hankali a cikin sa, ya Allah waɗanda suke jagorantar wannan fitin tuni. Allah bayan ka ne da su karfin ka ba ka san su ɗaya bayan ɗaya suna amfani ne da wata dama da kamar ya Allah idan a ilimin ka kama akwai masu kiriwa a ciki Allah ka shirya da su ka tuba musu tsoronka don su yaye su daga wannan fitina mu da sharrin su ma su huta da sharrin kawo da kuma ka gaba ɗaya ka riga ka san dalilin da za ka halitta su dama kiye ne yan wuta ne marasa arziki ne to Allah ka rikita lamarin su da malmala tsarin da ana su cimma burin su ya ubangiji ka ceci bayan ka na kwarai komai kankan su ya ubangiji ka tarwata haɗin kan bayan ka na banza komai yawa su komai ƙarfin domin duk abin da suke takama da shi kai ne ka ba mu ya Allah Allah ka cece mu ya yarakum hakika shi shi dan yana gani ba shi kadai ba huwa wa qabiluhu shi da jama'a al-qabil al-jama'a rindinonin sa mataimakan wajen yada sharri ko kabilansa na jinsi to su suna ganin domin idan mutum ya zama ko da mutum ne ba aljan in ya riga wato ya yi ban kwana da alkhairi ya rungumi sharri ai canza kama yake sai ya zama alkanna a fitowa zai yana jin titi yana nuna kansa abin alhaji ne ake yi shi a bayyane kamar wannan yankin na ba nan da yan shauran kai ko yan ƙananan alhaki matasan mu da kan lalace su ya yi jaye da suka tsarin juna mutum wajen muna ce musu yan tsara kuka ko yan gina da kisa da shauran sunayen da ake yi to ko su wanda duk ya yadda ya wannan tafiyar a cikin ai ba a alfahari ne a cikin mutane a koyo yake kaga a lokacin ya zama alkanna kun gane ko inda yana koye hakikanin halin sama da kyau a cikin mutane a duhunta yake abansa a keɓe suke shirye-shiryen su da tsara-tsara inda alhairi ne kamar da na faɗa da na ai sai su kafa tuta su yi sambon su ce ga inda suke din mai sai ziyarce su ziyarce amma haka suke ba haka suke ba da kuma sun koma cikin minal waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allah ya shirye da kuna ka yanzu kuna ba kuna ganin su, ko ba ma ganin idan kana tafiya a mota ba ka gari kaza ka bar gari kaza kai tafiya ta kawai take idan ka hango wata mota me ka hango mota ka hango in ka hango wasu mutane kai mutane ka hango ba za ka taɓa tsammanin su ba ne ba koya. ba ya kamata in ba sharri ba ne suke ɗauke da shi wanda kuma sun san sharri ne ya sai su ba da sanarwa a zo a sanar a rediyo domin aikin ba rana kaza daidai lokaci kaza za mu gudu mu aikin nan namu da kuka san muna yi a hanya kaza kuma za mu tsaya daidai gada kana ko gurin da ya lalace da nan mai kwazazzabai tsakanin kilomita kana da kana ko bayan an mutu kawai sana zuwa kana duk da aikin alheri ne sai su zana rediyo har an yi gidan rediyo masu sami info sun samu sanarwa sai kuma yanzu ba ka haƙƙinka ko kuma ga za ka tafi to da ma dai ba a yaudare ka ba maka bayani komai da komai dalla dalla to amma da yake sharri ne ba alheri ba ne suna bayyana ko me yasa an sun kashi dukiyoyin an kai musu me yasa ba sa zuwa cikin gari su ci dukiyar har a nemi taimako na gyaran masallaci ko na tuwitar mota ko wane ne ko taimakon marayu su ma su fito ayyukan nan operation da muka fita mun samu kuɗi miliyan za muka an sa kuɗin fansa sau da aka bari mu ba ku fasan a ciki ku je ku aikin addini dan mene ne saboda sharri ne wanda su kuma kansu sun san sharri saboda haka akwai tsagiranci da bushewar zuciya a cikin wannan sana'ar wallahi azim wanda ke wannan sana'ar ko bai san bikin ko bai san alif ba wallahi tallahi ya san muguwar hanya ce ba sai ka je kai mai wa'azi ba suna mamakin malamin da zai wasu ya tashi ma ya ji da yi muku wa'azi ba abin da za a ga mutane sun riga sun kuna ba su tara kauri menene zai maka zai maka tasiri kamar zina a ɗabi'a kowa ya san masu da kyau fata a ɗabi'an taba sai an je makaranta ko kowa san ba su da kyau ba al'ada ce mai kyau sai hatta shan giya mun san su gurawa waɗanda sun shan giyar a wurinsu daidai ne cin mushi a su daidai ne amma wallahi idan mutum ya kai shekaru kamar talatin da biyar zuwa arba'in in yana shan giya din har yana buguwa nasiha ake mai ana wani ai an girma ga 'ya'ya ga jikoki kuma wannan abu in ma za ka sha sai ka ɗan kurɓa kaɗan aya aka ja musu aka ga musu giya haram sai ba su da kyau ɗabi'a ta ɗan adam lafiyayyen a ta karanta da su wannan ba hanya ce mai kyau don haka za a tunatar da shi a ce tsohon shekara hamsin yana shan giya kuma har tabbatar da shi ya rika maganganun da ba su da kyau wallahi a maguzance za a ce shi abin da yake ba ta yi ba kama kan a cikin da na san ba su da kyau bare kisan kai an adam dan uwan ka kake ji kike wai kara sai an maka wa'azi sannan ka san abin bai da kyau wa'azi ko yaudara ba ta lokaci wallahi ba ta lokaci ne ba wani da ni zai ba a ce wai abu wa'annan mutanen ana yi ganne suka kawai san in ba su san sharrin suke kai ba ba su fito fili na fiye a bayyane haka su sun san sharrin suke ji suka koya ba Allah ya mana magana mu har yanzu ba ma ɗebe amma daga shiriwar ya ba da ba muna fata waɗanda ilimin Allah ya san za su shiru Allah ya shirya da su su ma su huga daga tana kar kuma wani ya tunanin wai a can a daji daɗin suke wallahi tallahi ba daɗin rayuwa su ke suna tsere kawai idan shi ɗin yi ne su mai da ana ke tuwa la ya fitinan da kuma ce ƙanu to sun ce ɗan ya ne ya sa su cikin kuntatacciyar wahala ba jin daɗi kuma ya raba su da mutane ya hana walwala da ‘yanci na rayuwa. Kai, Allah, wadda na fi rada. Allahumma aizin Islam wa Musulmi, wa abin da shirka wa Musulmi, wadda murna a da ajiye mutum ba da zalmaki ne. Allah, kai mana maganin muna yi kai ka kauda mana da yake cikin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. to yan uwa suna neman addu'o'i da bukatu mabambanta alhamdulillah har wani ya aiko min da dari biyar sadaka a kan haka da to Allah ta Allah ya biya bukata ya Allah bayan ka da duka kasan su da ma wanda su ne ko da